kamar yadda muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna alhamis daren juma'a 21 ga watan sha'aban shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina wannan shi ya dace da 20 ga watan biyu shekara ta 2025 a kalandar Turawa ban gushe ba muna cikin suratul waqi'a wanda darasin mu da gabata makon jiya mun kwana kan ayata 60 da ayata 60 62 za mu tashi kan ayata 63 a fara'aitun ma ta haruthun أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تحبون أأنتم أن تنسوه أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه قرآنا فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلنا زجاجا فلقها تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أن تأتوا شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم نعم yake cewa a fara'aikun ma ta harufu shin ku bani labari abinda kuke nomawa ko da kuke shukawa a antum tazra'unahu shin ku ne kuka tsirar da shi kuka girmar da shi am nahnu zari'un ko kuma mu ne muka tsirar da shi law sha'u da mun so la ja'alnahu hutama da mun sanya shi ya zama busasshe karmami gabanin ya zama amfanin gona fazaltum sai ku kasance tafakkahu kuna mamaki kuna nadama inna lamughramun wato kuna cewa mu abin azurtarwa ne ko inna lamughramun lalle mu masu asara ne bal ba haka ba na hannu mahammu mu abin haramta ma wato kayan amfanin gonan mu ne aikun ku ba ni labari alma alladhi tashrabu ruwan da kuke sha a an zan anzaltumuhu min al-muz shin ku ne kuka saukar da shi daga girgije am na hannun munzilun ko ko mu ne muka saukar da shi launar sha'u Allah ta'ala Ke da mun so ja'alnahu ujada to da mun sanya shi ya zama mai zarfi yadda ba zai sharu ba walau la tashkuru to dan ne da ba ku godewa kimar da Allah ta'ala ya maku أفرأيتم mun التي ترون ku bani labari game da wuta wacce kuke hura ta ko allati turuna wacce kuke kyasta ta ta kama a antum ansha'atum shajarataha shi kune kuka halicci itaciyar da wutar da take fitowa a jikinta am nahnu shigo, ko ko mu ne muka halicci wannan iccen ko itaciyar da wutar take fitowa a jikinta nahnu ja'alnaha tazkiratan Allah ta'ala ce mu ne muka sanya ita wutar tazkiratan ta zama tunatarwa ko wa'azi wa mata'an kadalika mu ne muka sanya wutar ta zama abin jin daɗi abin amfani lil muqwiyin ga matafiya ko lil muqwina da waɗanda suke matafiya da kuma waɗanda suke zaune gida to wannan shine wallahu ta'ala a'lam idan ba manta ba a darasin da ya gabata muka karshen bayanin da Allah tabaraka wa ta'ala yake jan hankali mutane game da cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala yana da cikakken iko na shita da mutane bayan sun mutu mutane bayan sun mutu Allah tabaraka wa ala yana da cikakken kudura da iko da cewa zai sake ta da su kuma ya canja eh, mutane eh, ya sake kawo su irin su sai da muka yi bayanin abin da malaman tafsiri suka faɗi cewa mutum zai tashi a gobe kiyama idan Allah ya kaddara shi mutum ne kirki ne sai ya tashi a wata kama shi ne a ba kamar da ka shi da ita ba zai zama ya fi yadda ka san shi kyau Allah shi kai kuma idan zai shi mutumin maza ne to Allah zai tare shi shi ne amma zai tashi cikin wata mummunar kama wace da duk kamar da ya zama da ita wato kama wace ya zama da ita a nan duniya mummi Allah shi kai to shi ne don tabbatar da wannan Allah tabaraka wa ta'ala yake rabtin wannan magana da abin da mutane suka shaida cewa wala kada alimtum a nashatul ula wa zaki tadhakkaru cewa ku mutane da kuke mutunta shi kiyama kuke ganin cewa ba shi yiwa Allah tabaraka wa ta'ala ya iya tada mutane bayan sun mutu ai kun san yadda Allah Ta tabaraka wa ta'ala ya kirkiri mutane a farkon halitta bayan namu kuma duk kun sallama kun yadda Allah ne wannan to falau da tazakkaru da jallu za ku asma saboda ka idan kun san Allah shi mutane a karon farko to dan ne don ne ba za su zalkanta ba a lokacin da Allah ce zai sake mimita su Ya eh, ku yadda da annashi asul ula kirkira halitta ta farko da Allah ya yi to dan ne ba za ku gaskanta annash asul ukhra ba kirkira mutane da Allah zai yi a karo na biyu ina fatan gani wannan shine wanda idan ba ta ba a darasin da ya gabata mun ambaci abinda aka rubuta daga Imam Mujahid imamu jahil yana cewa ah, wala kada alimtum an-nash'ata al-ula falau la tadhakkarun cewa kun san lokacin da muka halice ku daga ibn manili kuka koma sandararren jini sannan kuka koma tsoka a daidai lokacin da kafin haka ku ba kasance komai ba amma Allah ya halitta ku mataki mataki kuka waye gari ga ku a matsayin yan adam to in kusa Allah shi wannan biyar da an yake zai sake mai da kafu bayan kun mutu kuke san baba wanda malamai suka ce daga cikin abin da rubutu daga magabata na gari Absalaf suna cewa ajaban kullu al'ajabi lil mukazzib bin nash'ati al-ula wa bin nash'ati al-ukhra ajaban kullu al'ajabi lil mukazzib bin nash'ati al-ukhra wa huwa yara an-nash'ata al-ula cewa mamaki dukkan mamaki ya tabbata ga mutumin da yake ƙayyata cewa Allah ta baraka wa ta'ala zai sake kirkirar halittar mutane a karo da bayan sun mutu alhali ya yarda ya amince ya ga yadda Allah ke kai mutane bayan babu su a karo kwarto wanda abin mamaki ya za ka ta cewa Allah ta'ala shi ke kai mutane a karo farko bayan babu su sannan shi Allah ya gaya mutane cewa zai sake tada su ki kirkiri su kwargari ka ce wannan ba zai yi ba sannan suke cewa ajaban lil musaddiki bin nash'ati al-ukhra wa huwa la yas'ali daril qarar kazalika mamaki ya tabbata ga mutumin da ya gaskanta cewa Allah zai tada mutane ya halice su a karo na biyu bayan sun mutu ya yarda da wannan amma kuma huwa la yas'ali daril qarar shi ba ya yin aiki domin gidan tabbata shi ne gobe kiyama ka yarda Allah baraka wa ta'ala zai tada mutane ka yarda ran tashin kiyama ka yarda kuma kunta Allah ya tare da amma kuma shi kai kwance ka karshen tafi a ce baka yin wani aiki don tanadin gobe kiyama da kai imani da sa. kaga wanda shi ne abin mamaki wannan shine wallahi ta'ala a'lam to shi ne bai ga wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya fuskantar da magana yake cewa fara'aikun ma ta harutu shin kuna ganin abin da kuke nomawa ko kuke shukawa a antum tazra'unahu shin ku ne kuka shuka shi am nahnu zari'un wato antum tazra'unahu ku ne kuka tsirar da shi kenan am nahnu zari'un ko ko mu ne kuka tsare da shi in ji Allah ta'ala malamai suka ce wallahu ta'ala alam a cikin wannan nasi akwai eh, bayani yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya wa bayin sa ko ke tunatar da su da dangane da falalan shi da neman ta da yi musu akan yadda ya samu da abinci da nau'ukan abubuwan da suke sawa a baka su rayu kazalika da bayanin cewa Allah ta'ala fa wanda ya mutu wannan babbar ni'ima ta saban musu abin da suke ci to shi da cikakken iko na tada mutane bayan sun mutu ina fatan gaji أفرأيتم ما تهرسون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون العلامة الشنقيطي رحمه الله لذو فسر ونا آية وين آية ملايو أفرأيتم ما تهرسون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون yake cewa ya'ani afara'aytum al-bidra alladhi taj'aluhu fil ardi ba'da harfiha wa tahdidiha wa taswiyatiha antum tazra'unahu ay taj'alunahu zar'an thumma tunammunahu ila an yasira mudrikan salihan lil akli am nahnu zari'un lahu Imam Shafi'i rahimahullah yake cewa abinda ayar take nufi a bara'atul bizra alladhi taj'alunahu fil ard shin kuna ganin iri wanda kuke sanyawa cikin ƙasa ko ku ba mu labari irin da kuke tona ƙasa ku sa shi cikin ƙasa ku jirne shi ba da harfiha wata kina bayan yi ma ƙasar huda da kuma kila kace ai mata tsafta wa taqwiyatiha da kuma daidai ta kasa a levelin dinta ku gyara gona ku yi huda ku yi tafta ku yi waye sai ku kawo iri ku sa cikin kasan kuma da kasa ku rufi. ku daidaita tafsa ta fuska abin da kike matakin shuka wannan aikin da kuke yi a antum tazra'unahu wannan irin da kuka sace kasa kuka bizne kuka tafi abin shi ku ne kuka tsanar da shi ay taj'alunahu zar'an kuka sanya shi yawaye gani a matsayin shuka ganye zillin sun na munahu uku ta ya girma ila an yasira mudrikan salihan lil akal hayya zama cewa ya girma har ya kai ga lokacin da ya dace a ci ko kai wannan amna hannun zariya ko galahu ko kuma mu ne muka tsare da shi muka girma da shi ai ya zama ya fitar da ya ta yadda ya zama ya inganta a ci ko kuga wani aiki ko ko Allah ta'ala yi shi yanzu kamar ka ce a nan wurin sharhin da bana yake yana ga mana cewa Allah tabaraka ta'ala yana jan hankali mutane ne da nuna musu asalin abincin da suke ci gayar abin da suke yi shi ne kawai su jebi iri su na kasa su gyara ta su sa su mai su ne amma ba su suke tsar da abincin ba sannan ba su suke sa abincin girma ba ba su suke fitar masa da zangarku da me yayi hayi zama abin shan su ba su ba wannan aikin Allah الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونحلا وحدائق ذوبا وفاكهة وعصا شوف لينظر الإنسان إلى طعامه shi da adam ya kalli abincin sa ba duk wani nau'i da abinci da kake sa a mata ta kalli asalin sa yadda lamarin sa yake shine Allah ta'ala ya ce ana kawo mana ma a san ba mu ne muka sauko da ruwan sama muka zuwa da su dubuwa daga sama suka sauka a ƙasa ثم شققنا الأرض شقا سنبكت آدت أساس tagawa. ko ka san abincin ka san abincin shi ka dubbe ma kai kike tsada kasar hada da shi ba Allah ne yake wannan shine sun masharkan al-ardh shaqqa wa matana fiha habban wa ilma Allah ya tsirar da kwaya da sauran duk jinsin abin da ya ambata wanda mutane suke ci da ma dabbobin su Allah ne ke wannan da da bashi da hannu a wannan to shine ana yake cewa da tazra'unahu am nahnu zari'un kun gani ko da aka shekha shafi'i rahimahullah ya ci gaba da cewa kullu aqilin an anna man ambata haza as-sumbula ce dukkan wani mai hankali ya'lamu ya san anna man ambata hadha as-sumbula wanda wato wanda ya tsirar da wannan zangarku min hadha al-bizr al-yabis daga wannan idi da ɗan adam ya saka cikin ƙasa aliyalif wanda irin buki shi ne shinkafa ko acca ko waye in ka ɗauko shi ai buta shi ne a ƙwayar ka ko sai ka tona ƙasa kan sa shi ka tafi abin ka to shadu wani mai hankali ya kamata ya san cewa duk wanda yake da iko akan ya fitar da zarzarku na abinci daga wannan irin busasshen da ɗan adam ya tone ƙasa ya sa irin busasshe ne aka so wanda kasa mai sai aka sa shi da aka ce allazi da fi batin al-ardi irin nan da yazo ya kumbura ya rube fi batin al-ardi gero ko wanda ya kwaya abinci ya aka saukar da ruwan sama kaso da kasta kasta kan mai suwa da kada ke lokaci ka dawo da za ka tone sai ka ya kumbura ina fatan gane ya ne ne rubi amma a jikin wannan Allah tabaraka ta'ala zai fitar da Shi ne abinci shine allazi ta'affana fi batin al-ardi Ƙwayoyin na abinci na irin da suka rubi a cikin ƙasa amma Allah fitar da ganyen abinci suka zama zangaku a cikin su ko Allah da yi wannan qadirun ala an da ba'da mawt yana cikakken iko ya da su bai kuma duk mai hankali ya ce ya kamata ya san wannan ina fata gani to wannan shi ne to saboda haka za ga cewa kana da jerin ayoyi na alƙur'ani mai girma wanda suke maka ishara ya zuwa ga cewa yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake saukar da ruwa daga sama ƙasa tana busa sau da abin da aka sa cikinta na iri da wayi amma kuma Allah ta tabaraka wata'ala ya fitar da abubuwa daga cikin wannan kasar da ta shiya dan ya shar rayayye ya dauki lokaci zama abinci da mutane wannan hujja ce dalili ne mai gwada cewa wanda ya wannan aiki yana isa da mutane bayan su mutu ina fata gaji misali yana cewa min ayati annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladhi ahyaha lamhil mawt Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa min ayati yana daga cikin alamomi da ayoyi masu gwada iko na Allah tabaaraka wa ta'ala annaka taral arda khashi'a kai zaka ga kasa ga ta nan abu sasau ta ke kashi yake fa idan anzalna alaiha alma amma idan wata saukar da ruwa akan wannan kasar da ta bushe ihtazzat wa rabat sai kaga ta girgiza kuma ta kumbura ta motsa abin da ke cikin ta sai kaga ya bunkuru ta motsa kuma sai kaga ta kumbura domin wani abu kenan zai kullu ya kullu kai daga cikin ta da tsiron da Allah tabaraka wa ta'ala ke suke tsiro a jikin ta bayan da ta kasance wata da watanni a bushe to sai Allah ta'ala ce innal ladhi ahyaha lalle wanda ya raya kasa wacce ta zama mace irin wannan wata da watanni ya raya ta huskar tsiron da danyen abubuwa a jikinta la muhilmuta mai raya mutum shi na da cikakke shi ko ya raya mutane matattu wa'in suka mutu wani ɗaya da cikin misalan da Allah yake ba su ake nan game da cewa saukar da ruwan sama da fitar da tsiri a jikin ƙasa bayan ta yi wata da watanni a bushe hujja ce mai gwada cewa Allah tabaraka wa ta'ala da yake yi ko da mutane bayan sun mutu a wani wurin bayan ya ba da labarin yadda ruwan sama suke sauka game mutane da rahama a samu abubuwa ga sunan lillin bayan wanda bayani sai ce fanzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha inna dhalika la muhyi al-mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir yace fanzur ila athari rahmatillah shi ka dubi irin alamomi na ni'imar Allah gurabun ni'imar Allah Allah saukar da ruwan sa a ƙasa ta ko da ganyaye shar da wuri busa sau amma yanzu kusa ganshi ne, lillin da sanyi wani mashawa ka dubi irin wannan alamomi na ni'imar Allah yi yuhil lahu wato kaifa yuhil ba ba'da mawtiha ya Allah tabaraka wa ta'ala yake raya kasa bayan mutuwarsa sai ce inna zalika lalle Allah ta'ala da yake irin wannan aiki da muhil mauta mai cikakken iko ne akan ya raya matattu bayan sun mutu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma lalle Allah tabaaraka wa ta'ala ba cikakke yake ne akan dukan komai kun gane ko to wannan suna da yawa a cikin alqur'ani mai girma to bai ga wannan ne sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ishara zuwa ga ikon saka zalika da falalansa ne ba bayi a cikin wannan sha'ani na kana da musu wannan abinci da yi a wasu sauƙar da ruwan sama da tsirar da abinci da kuma girmamar da shi har ya zama ya kai ga yanayin da suna iya cire shi su amfana da shi su ci shi su ci gaba da rayuwa wannan falala ce ni'ima ce Allah ne musu to yin ishara zuwa ga wannan falala sai ce launa sha'u la ja'alnahu hutama ko ba haka ba launa sha Allah ta'ala ya ce da mun ga ma mun so la da wannan abincin da kuke shuka ya girma ya zama lillil ya zama abinci zangarku da waye da abin da kuke girbewa kuna kimshewa abubuwa kuna cashewa kuna nikewa kuna ci to da Allah ya ga dama ce laji Allahu ba da sai mu sanya shi ya zama wato hufaman ya zama duk ya kakkaye duk ya zama cewa ya kakkaye kun gane ko wannan abin da kuke shukawa na shi sai zama ya girma amma sai Allah ya sa duk ya kakkage ya zama tattaka musashiya wadda ba ku da wani abin da za ku amfana da shi a jikin wannan tattaka kun gane ko za ka malamar tafsirin suka ce ma'anar launa sha'o la ja'alnahu hutaman shine launa sha'o la ja'alna ma taharufu lahu min anwa'il qut wa ta'ami hutaman mutakassiran mutakassiran hashiman yanzu? da Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ga dama da sai ya sanya abin da kuke nomawa ko kuke shutawa da nau'ukan abinci da kuke sawa sai Allah ya sanya shi hutaman ya zama karmani mutakassiran wanda ya zama cewa zai ya kakkarye hashiman ya zama wato busashi shine ya ji busashi saboda ka sai ya kawo hori da iska duk gonakin su lalace su bushe ba su kai ga nuna ba da Allah ya ga dama sai muku haka sai ku rasa abin da za ku ce fazaltum tafakkahu sai ku kasance kuna ta mamaki ko fazaltum tafakkahu sai ku kasance kuna nadama Allah ke yi to ta kalmar fazaltun malamai suka ce asalin ta ne fazalaltun. da yake fazaltun asalin ta fazalaltun da lamun biyu domin sai ne suka ce asalin ta daga zalla ne ya zillu ina fatan gani to idan zalla fi'li madi ne to lokacin da wannan fi madi wanda ke mudaf ne yana da harkar guda biyu cikinta jinsi ta lamun guda biyu zalla kaga lamun biyu ne saboda ɗaya shi ne shan shadda asalinsa shi ne zalala za ta ce zalla lokacin duk ka yi izahansa ga bariri wannan fakki na lamun dole bayyana ina fata gani sai zama in kai kai ne zari da kan da sai ka ce zalalci amma kana da marra kagara ubici sai ka ce marar ra'un ɗin eh, za ka za ka fito ban ta kun kiyaye wannan ba zalla sai ka ce zalal ana ko ba haka ba in kana da marar sai ka ce marar ana wa haka kun gane wannan shi yasa anan wani yace fazaltum tafakkahu da suka ce asalin ta shine fazalaltum shi yasa aka samu kira'a da take karantawa a haka kira'a wato eh, cewa fazalaltum kira'a da ke hannun za ku ganta shine fazaltum lamun guda ne ko kira'a da aka samu fazaltum tafakkahun kun gane ko to wannan shine wanda muka ce fazaltum yana nufin fasirtum sai ku kasance ta huna wato kuna mamaki kun gane ko kuna mamakin abin da ya faru da ku kun yi shuka an sa taki an yi waye ta yi lillin ba ta kai ga kanuna ba sai kawai Allah ta'ala ya sanya ta tafi mahufa mana ta kuma karmami busasshiya duk ya fata-fata ya karkare ya kakage za ku tunce kuna mamaki kwa ina fata gani wani shine tafakka huna daga kalmar at-tafakku wanda suka ce yana nufin at-ta'ajjub mamaki wabila karoto daga Alhassan al-basri rahimahullah wanda yake cewa fazaltum tafakkahuna yana nufin ay fasirtum ta'jabuna min dhahabiha wa tandamuna fi mahallatikum za ku kasance kuna mamakin yadda gonakin naku suka tafi a banza wa tandamuna fi mahallatikum kuna yin da dama game da abin da ya sauka gari ko ya faɗo muku na irin wannan asara da da jafa'i da da ya faru muku ko ja'ifa zai ce da yin ja'ifa da ta faru muku to da Allah ya ga dama sai haka amma bai yi haka ba sai mutane su gona su gyara shekara ta zo Allah ya fitar da komai a cikin gonan kuma a ci amfanin gonan lafiya kawo gida lafiya a ci gaba da rayuwa kaga ja'ifa ta sauko illa ta ja'ifa ta kan sauka ga gonaki ba mu shakka lakinnahu eh, bi sura nazira ba ba ko ce gonaki take sama da nan. to Allah ya ga dama duk gonakin gaba da zama haka shine launa shawul la annahu wa ba man fazantum tafakkahu to amma Allah da ni'ima shi bai haka da tausaya wata to kaga wannan wata baiwa ce wata ni'ima ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya mun bayi shine a ci gaba da a ci gaba yake cewa da Allah baraka wa ta'ala ya ga daman ya sa gonakin su zama husaman fa zaltu tafakkahun sai ce inna lahu mughramun a nan wani malamai suka ce a cikin cewa inna lahu mughramun akwai abin da aka shafe guri akwai abin da aka shafe aure fa zaltu tafakkahu da wa taquluna inna lahu mughramun wato wa taquluna shi ne shi ne abin abin bayyana shi ne mahazu wa tafakkahun za ku kasance kuna mamaki kuna da dama wa taquluna inna la mughramun kuna cewa inna la mughramun ina fatan gani inna la mughramun inna akwai qira'a biyu da aka samu akwai qira'atul jumhur akwai qira'a qira'a wato ibn asim qira'atul jumhur shine sukan karanta da da da hamza guda daya kamar yadda muke da shi a masahir ibn kihannun inna lamu muramu da ya amma ibn hasim kira'an ta shine wa taquluna a inna lamu muramu kun gane ko yawwa wato kuna cewa inna lamu muramu lalle mu ababin azabtarwa ne ko ka kaddara wata kuluna kuna cewa a inna la mugramu shin yanzu mu ababai azabtarwa ne a wannan bala'in da ya afu gonakin mu ina fatan gani wannan shine Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu wasu daga gare shi yakan yana fassara inna la mugramuna yace almana inna la mu'azzabuna shine inna la mugramun wato mana za ku rika cewa lalle mu waɗanda ake ma azaba ne waɗanda aka yi ma azaba ne ta huskar wannan ja'ifar ko bala'in da abin burgonakin mu kun gane ko ko in kada kyautin kira'a sai zama inna la mughramu bi ma'ana a inna la mughramuna ai a inna la mu'azzabu shi mu waɗanda aka azabtar na wato aka yi ma azaba ne da wannan ja'ifar da ta abin burgonakin mu amma limamu ba haka shi da aka abin aka rasu gare shi ne a yana da buguramu da yake ai garamna amwalana wa tara ma na anfaqna fiha gharaman alaina wato shi albamu da haka abin da ke cewa ma'anar inna lamu guramun shi ne mu masu asara mu masu asara ne garamna amwalana wa tara ma na anfaqna fiha gharaman alaina mu yi asarar zuciyoyi duk abin da muka kashe a duniya ya a banza ce wal ma'ana zahabat bila iwarin dukkan da su aka sa aka yi hudan gona aka sa taki aka yi noma aka yi waye duk sun ba tare da wani wato iwan ba babu wani musanya gonakin sun mushe musha sun kakkare ba su komai ba ku samu ba Allah shi ke yi to amma muka ce gonakin mutane Allah ne ba su ba saboda ni'ima da tausayawa da yi ga wanda yake yi ba bayinsa ina fatan gani to wannan shine sannan daga cikin abin za ku ci gaba da faɗa. inda wannan abin ya faru bayan ku ce inna la da za ku ce bal nahnu mahrumun to ba haka ba nahnu mahrumun mu dai an haramta mana wato kayan amfanin gonan nan ne abin da ya zama cewa muna tsammanin mu same shi muna neman mu samu na arziki na abinci a cikin wannan kaya amfanin gonar to an haramta mana shi an hana mana shi kun gane ko shi shine inna la muhramun wato bal nahnu mahrumuna kai wato bal ba haka ba nahnu mahrumuna wato ay mamnu'una bima'ana hurrimna ma kunna natlabuhu natlubuhu min al-zam wato an haramta mana an hana mana samun abin da muka tsanci muna neman shi na kayan amfanin gona to wannan shi ne to amma muka ce Allah tabaraka ta'ala da lutufinsa da tausayinsa bai yi mamayi wannan ba ya kyale su su yi noman shi zai saukar da ruwan sama shi zai tsada ƙasa ya tsirar da amfanin gonar kuma ya girman da shi tarbiyyar a hanyar kai abin da ya kai ba tare da wani bana'i ya afku gare shi wanda zai sa yi asara ga yi amfanin gonan ba da mutane mutane su cire kayan amfanin gonan lafiya lau su gani su cashi a yi waye ka kawo gida a cikin da amfani da shi ina fatan gaji Allah yana iya hallaka kayan amfanin gonan amma bai haka ba to wannan shine wallahu ta'ala alam to a wata fuskar kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sake tambayar mutane shi ma zai nuna masa zai nuna musu rubiyarsa ya nuna musu rubiyarsa da halalansa ya ce afara'aitun ulma allazi tashrabu shi kuna ganin ruwan da kuke sha ko ku bani labari game da ruwan da kuke sha alkum wato alkum anzaltumuhu min al-muzn shi kuna kuka saukar da shi daga girgije amna hanun munzilun ko ko mu ne muka saukar da shi ina fata gani a fara'aitun a allazi ta a antum an zalta muhu min ku ka suka gani shi da giriji almud suka ci shine as-suhu as-suhu yadni na sahab shine al-muzr muzr da haka jarki ne mubradin shi shine muzna muzna shine girgije daya jami'a sai ka ce al-muzr kun gane ko Ku ko ka saukar da shi daga giragizai nan am na hal munzirun ko mu ne muka saukar da ruwan daga giragizai kaga babu shakka amsa ita ce ba ba ka saukar da ruwa daga giragizai ba amma Allah ta'ala shi saukar da ruwa daga sama daga giragizai Ya kuma kace cikin wannan wani bayani ne da daban da Allah tabaraka wa ta'ala yake jan hankalin mutane zuwa ga rubiya ta sa aiki da shi kadai yake yin shi ba tare da taimakon kowa ba wa da wula sharika lahu da kuma falalin da yake bayanta, da ni'imar da ya musu ta ruwa ruwa wannan da ake sha kuma a yi amfani da shi ta fuskokin daban-daban wanda kacin kan rayuwa ta ta'allaka ne da ruwa wannan ruwan a matsinsa na babban ni'ima Allah ta'ala ne ya kore wa mutane wannan ruwa ya ba su shi da falalarsa da nemansa wani ne mata cancanta da bayi su yi wa Allah ta'ala godiya a kanta wadda godiyar ita ce su yarda da wa Allah shi ya ba su da neman su amfana da ita sannan kuma su bauta mashi kaɗai ba tare da sun haɗa shi da kowa ba bai kamata kana shan ruwan Allah kana amfani da ruwan Allah a huskoki daban-daban ba kuma kayan ruwan da ba kai kan halice su sannan ban awauta ta sa ka ɗauki wani wanda shi bai iya safar da ruwan sama ba bal ba abin da yi ka ce kuma shi za ka basa mata ne wanda wanda zai zama fata basira na ƙarshe ina fata gani saboda tun da Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ya saukar da ruwan sama shi kadai kamata abu wanda shi kadai cancanci godiya ga wannan ko shi kadai cancanci bauta subhanahu wa ta'ala kun gane ko wannan shi ne babu shakkan Allah da ya saukar da ruwan sama jama'a wannan wani abu ne da kowa ya sani kun gane ko shi yasa shi an so an galta mu min al-mutin am nahnu al-munzilun kun gane ko Allah yana saukar da ruwan sama muka ce don ya shayar da bayinsa kuma ya samu musu da maslahohi daban-daban bal eh, kan gaba ya shayar da mutane da sauran halittu da dabbobi da bata kun gaji ko wa arsalna halawa lawaqiha wa an anzalna min ma an ma'an fa asqaynakumuhu wa ma an antum bi halini. Allah ta'ala ya ce wa arsalna halawa lawaqiha mu aiko da iska Allah shi yake turo iska lawaqiha wato wanda suke bayi suke ta giragizan sai ba yi wa junansu wa an zanna minas sama'i ma'a ya ce sai mu saukar da ruwa daga sama sakamakon wannan iska da muka turo wadda take lawaƙin ce ruwan da muka saukar a shahid ta Allah ce fa asaina kumuhu da muka shayar da kuruwa wa ma antum lahu bihazini ba kasance ku kuka taskace ruwan ba wa ma antum lahu bihazini kuma mu kasance ba su saskace ruwan ba ruwan ba kuka saskace su ba amma mu muka saukar da su daga sama muka shayar da su shi ta ayyuka take gaban gwaci afara'aikumul afara'aikumul ma alladhi tashrabuhu na kuma ce fa asqaina kumuhu muka shayar da ku ruwan kuma an tura muke farka a wani wurin wa asqaina kum ma al-qurata mu muka shayar da ruwa masu daɗi ruwan da kuke sha masu daɗi ba masu zarce ba Ta bai mu gani nan da ruwan Allah shi ya saukar da sun yi gana da faɗi ruwan sai zama wasu shaɗa amma ya bar ku a yanayin da zan zama ƙoran wa kai na kuma an ƙoran muka shayar da ruwa masu daɗi Wanzan zalla min as-sama'i ma'an tahura linuhiya bihi baldatan maita wa nusqiyahu mimma khalaqna an amanu wa nasiya kathira Allah ta'ala yake wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa daga sama wato saboda ka ai ibada da su wa tsarkake tufafi duk wasu manafiya da amfani mutane su turkai da ruwa sannan ki rihi bal da maita don mu da gari wanda zama matacce ko ƙasa wanda suke matacciya da wani ruwa ƙasar da ta yi wata da watanni a busa hau yanzu in Allah saukar da ruwan sai Allah ya raya ƙasar ta kuma ta ya shar kuma ana yin makonni ta ga duka ta kuma wato ainihin green ciyawu wuli sun yanayin ta ko ko shuka ko shuka ba ta gabi yi. sannan wannan ruwan da muka sokar daga sama sai ce wani su iya humi ma halakana sai mu shayar da ruwan ga abubuwan da muka halitta halittu yawa da Allah ta baraka wa ta'ala ya halitta sai ya shayar da su wannan ruwan da ya sokar wani su iya humi ma halakana da daga cikin abin da muka halitta wani muke shayar da su ruwa akwai al'aman dabbobi da ire-irensu sai ce wa alafi ya kafe ba da mutane masu yawa to duk Allah shi ke yin wannan aiki na shayar da mutane wannan ruwa a fara'aikum al-ma'a alladhi tashrabuna ina fatan gane dole da babban ni'ima ce shi yasa babu wani mutum wanda yake da'awan cewa ko zai iya da'awan cewa shi ya halice ruwa ko ba ga da ne da ba ba ka da wata kimiyya da kake da ita ko wani mulki ko wata isa da za ka iya yin da'awar cewa wai kai ka halittu ruwan ake amfani ta faɗi wannan ma mutane za su wutar da ta kusa ya kame ta ɗauke don a tashin halitta ta kun gane ko wannan shi ne don haka shi yasa Allah ke an so an zalta muhimmin da nuni an zarta muhimmin tabbacin cewa ba ku da komai a cikin wannan Allah ne yake muku wannan shi yake saukar da ruwan daga sama daga gire shi ah, gayar abin da ke cikin wannan na al'amari shine Allah tabaraka wa ta'ala ya kan bayansa sani da al'asbab Allah yana sanar da bayan shi al'asbab wato dalilan da suke iya sa ɗayan kaza ya faru to kaza zai faru ko gane ba wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya fice sun da bayan sa wannan yanayi kaza cikin irin yanayi kaza in kaza ya faru to aka samu kaza ko kaza zai faru kun gani ko saboda kamar suna gane wa su fahimci cewa a yayin da sararin sama yi zafi kun gani ko da wasu dalilai wanda Allah baraka wa ta'ala ya sanar da mutane to wannan yana iya sa sai a samu giragizai a sama ko ba gane ba yanzu kawwanon giragizai a sama ko samuwan giragizai a sama saboda wato sama ta ɗauki zafi ta ta ta ta ta ta yi wato ainihin ɗibi ki to sai zama cewa ruwa sun sauko ɗan adam ya san wannan ko ya sama dalilan da suke iya sa haka wanda baya nufi cewa shi mutum shi ya halicci ruwa fa ko shi saukar da ruwan daga sama duka wannan wannan wannan daban ne wancan daban wannan kuma mai daban sanin asbab muka ce daban Allah yana ya sanar da mutane wannan a kimiyyaci amma da adam ya san wannan fasahar baya nufin cewa shi ya saukar da ruwan ko shi ya halicci ko mu gani ba Wannan shi ne. amma saukar da ruwa da halittar su wanda aiki ne da yake banci Allah subhanahu wa ta'ala kun gane ko wannan shine wallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun cewa Allah huwa allazi anzala minas sama'i ma'an Allah shi ya saukar ruwa daga sama lakum minhu sharabun kun da an ruwa ku sha ruwan kuma ruwan shi ake amfani da shi wajen samar da nau'i nau'i daban-daban na abin sha wa min mushajaru kuma daga wannan wani ake samun itace da suke tsirowa ku yi amfani da su wajen makamashi da kura wuta da masarauti daban-daban har ku samu falanke falanke ku yi jirage ku yi aiki gidan shi kuma fihi tusimun a wannan itacen ne da yake da wannan matsaloli da ke matsaloli ne kacan a cikin shi kuke yi kiwo na bugun saboda mai kiwo yana yana kiwo a jeji dabbobi suna cin ciyawa a lokaci guda kuma sai ci sai sai wata itaciya wacce yake ganin dabbobi suna da sha'awanta in yana da sanda dogo ya karkaɗo musu shi ko ya hau sama ya taro itacen su ciki ya taro da kuma itacen dabbobin su wannan shi ne shine fihi tasimun ina fata a shahi muka ce ruwan sama Allah yake saukar da su sannan shi yake halitta su wani mutum ba ina fata gani saboda ka babu wanda yake mai wurin shi wa dan wuce yake ruwa ina shara ya zuwa ga wannan ne saboda ah, akwai abubuwan da suka faru musamman a baya bayan da tsama tsammanin kamar bahar ne ko wata kimiyya ta bayyana daga duniya wanda da yawa mutane ba san ta wata ne ta faru a ah, ƙasar imarat hada je daular larabawa da jin kamar ya kai barako da an kai wani ambaliyar ruwa da iska ba ka koyan wasu na labarin wannan ba sai ya bayyana cewa ashe wai su kasar imarat wannan ambaliyar da ta faru kusan ba na aure an daɗe ba a yi musu wasan ba saboda ka suna fama da zagi da kasa suna da kuɗi saboda ka sai suka samu turawa wanda suka san kimiyya sun ka kashe kuɗi kun gani turanin suka ce akwai za a yi a zo da wasu jiragi da aka tare da musu wasu abuwa na kimiyya a jirgin su sama su sassaka wasu abubuwa sama sama ta imani ko gani ba yauwa saboda ka in sama ta imani kawai za a samu giragizai da kashe za a ruwa imarati suka kashe su ya ta ko ku gani ba haka kuwa kai to da suka yi wanda suka gama shi Allah da hikima shi da sun kura kuma sun suka sai suka cika gari ila kwanar labarin wani sai suka cika gari aka yi tawa ala motoci kana ganin motoci da suke gudu cikin ruwa da gine-gine da mutane tashi sukan wahala iya wahala sabin nufi wannan baya nufin cewa su tura da suka zo da wannan fasaha su suka saukar da roƙo ko su ba su ne kawai Allah ya sanar da su a kimiyyanci yanayi ne dama haka Allah ya tande shi in ya faru a samu ruwa kamar shi kira ne faru ina fata mun gani wannan shi ne saboda haka babu wani wanda ya saukar da ruwa sai Allah tabaraka wa ta'ala ko ke saukar da ruwa sai Allah ke sarki sannan malamai suka ce cikin wannan nasi da Allah ta'ala yake an anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun akwai bayani da yake nuna cewa asalin ruwa fa daga sama suke asalin ruwa daga ina suke daga sama suke shi yasa a wato a antum anzaltumuhu min al-muzni ruwan da kuke shaki nan asalin sa daga ina yake daga sama min al-muzni na so shi daban anzalna minas sama'i ma'a anzala minas sama'i ma'a nazzala minas sama'i ma'a kana su da yawa da makamancin wanda to wannan zaka ga cewa irin waɗannan bayanan wato suna ƙayyata labarin da wato wasu masu kimiyya suke kokarin tabbatarwa batattu daga cikin su kenan masu tabbatar da cewa wai ruwan sama da kake ganin su ba kawai abin da ke faruwa shine tabakkurul bihar ke faruwa wata tabakkurul bihar yana nufin kamar imaman koguna koguna da azubi a cikin ƙasa wai yanzu idan kogunan rana ta ke kogunan sai su zafi yanzu na turin zafin tekun in ya haɗu sai shi sama yanzu idan ya saba to su ne suke zama kwanci shi ne ke zama giragizai ya zama giragizai aka ɗauki lokaci sai ruwa sai su sake yi sai su dawo shi ɗin ruwa suka ba da misali ce ya maka gane wannan ba ka ɗauki misali kamar yanzu a ce da kai yadda mace take ɗaukan samfa kamar ka ce tukun ya kaje gida ko ta sa ruwan zafi a ciki ta aza ta bisa mun ne ta ɗauki lokaci yanzu ɗin ruwan suka yi zafi in ta ruwan marisin sai ka ga jikin marini da ruwa tururin ruwan ɗin ruwan ya zafi sama yake yi saboda ka sai ya je duki wannan marisin tukunya don haka in ka buɗe sai ga tururin ya zama ruwa har jikin marisin tukunya to saboda ka ko kuna kenan a duniya in suka yi tururin nan turorin da su yi sama shi ne yake zama ruwa da kashe can sai ya sake dawowa shi ne ruwan sama kuma wannan wai sai suka ce yana faruwa ne kawai bisa ga ɗabi'a ɗabi'a ce kawai ne ce babu ta kowa ko kudura ilahiyya ko tadbir ilahi saboda ka babu wa Allah yake wa abin da ruwan sama kawai ɗabi'a ce ne ce ba wai Allah yake so turorin ne da ce ku kawai iya faru yayi sama da wani da zai da kashewa wannan ba gaskiya ne ba duk kimiyyar da ta tabbatar da wannan a matsayin cewa babu wata kubura ilahiyya cikin wannan tawaru shakka cikin kariya kun gani wallahu alam zan yi yiwa ya zama cewa tururin teku ne yana iya zama dalilin kawarin ne kamar yadda muka ce wanda duka ba wani abin mamaki ba wani abin mamaki ba ne amma wa yake samar da ke teku wa yake daga turin teku daga ƙasa haika shi sama haika wani da zama kan da aikin Allah bai ya fashe wannan wai duk ɗabi'a ce kun fahimta ko yawwa to sanan malamai suka ce wani rangi na gaban da yake kayyata wannan kimiyyar da suka ɗauki ɗabi'a matsayin mai halitta ba Allah ba shi ne cewa qur'ani ya tabbatar da cewa kamar da muka ishara asalin ruwa fa daga daga sama yake ba da ƙasa ba kun gane ko cewa Allah ta'ala ya tabbatar da ruwa ne asalin daga sama sai zaunar da shi a ƙasa sawa a cikin gulbi kan ruwa ko cikin rijiya ko cikin wata ƙorama ko a ina kan ruwa ko a marmaro ko a waye to asalin ruwan daga sama yake har ƙur'ani ya tabbatar. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به قادرون الله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر مستقد الواد قسم بقدر لبرغلق أدل تمسجد من سكر يتي فأسكناه في الأرض ولا شيء محل الشاهد da Allah ya san da ruwa daga sama kace fa kannahu bil bil ardi sai muka zaunar da ruwan a ina a kasa kenan ruwan daga sama aka saukar da shi sai aka zauna da shi a ƙasa fa askarnahu fil ardi wa inna ala zahabi bihi laqadir Allah ce mu akan mu tafi da ruwan a waye gari ba mu shi muna muna da iko akan haka kun gane wanda ya gwada cewa ruwa wanda daga sama suke Allah ya aji su a ina a ƙasa alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi ko ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب Allah ta'ala yake cewa alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a ba ka ga cewa Allah ya shi ya saukar ruwa daga sama ba fasalakahu ya dabi a filam? sai sa shi yumbo yumbo a cikin ƙasa. ko zazzabin ne da magudana da wurare daban-daban da Allah ya aje ruwan cikin ƙasa. ku ji abin da ake cewa ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيئة في الأرض كي ننزل السماء ألا تكدش سنب فسلكه ينابيئة في الأرض وهل وكشى من عيسى ثم يخرج وثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصرا إلى آخر الآية الشاهد ألا تكد الوالد جينا نجا سما فسلكه ينابيئة في الأرض سبو ذلك شيئة Alimamul imam ya roto asar daga alimamul imam shabi rahimahumullah al yake cewa kullu ma'in fil ardi fa min as-sama'i nazaa kullu ma'in fil ardi yace duk wanda ke kasa fa min as-sama'i nazaa yace to daga sama yake kun gane wannan magana kenan wannan yana karrama maka ruwan tekunan ruwan waye da na rijiya da duk asalin su da rafi daga sama yanzu idan wannan shine al'amari bisa ga hakika masu da'awan cewa ruwan sama tabakkurin jihar ne kuma ke da'awan cewa a karkashin wannan babu wata kowa ilahi da ko tadbirul ilahi tadbirul ilahi don haka nesa ce ko ɗabi'a ce abin tambaya ne shi ne inda ka kasa kudu bihar shi ke sa samu ruwan sama sai ga shi kuma allah ya tabbatar mana da cewa ruwan sama ɗin ma da ruwan teku ma daga sama suke yanzu ruwan sama da aka yi na farko kenan kafin a halici tekuna da rijiyoyi da waye su waɗannan daga tsabar kurmi suka wani ba ka kuma ne ba muka ce idan tabakkur jihar shi ke samar da ruwan sama babu wani iko ko hannu na ubangiji ciki amma tabi'a ce sannan muka ce Allah ya tabbatar da shi ruwan asalin shi daga sama yake sai Allah zuwa da shi a ina a kasa yanzu ke nan kafin a halicci tekunan ruwan da Allah ya sauko da su daga sama sururin ya kawo ba ku gane ba tun da babu teku kafin a ruwan ba tekun ta samu ne sakamakon ruwan ba da suka sako daga ina to kafin teku ta samu ruwan sama na farko tururin mai kawo eh tururin sai da ta tururin kudurar ubangiji shi ne an samu tururin kudurar ubangiji sai kawo ba. to har gobe tururin kudurar ubangiji jama'a shi ne kawo saboda kai ma an ga tsarki mai ce tururin kuke kuna ke ke kawo muka ce babu wata matsala saboda tambaya shi ne tururin da kai shi kai kai kai tururin kai kan tsaga sama kai kai gira gira ruwan da cikin gira gira kai ka saba da su duka wannan hannun Allah yake abin da muke son mu ce ba wai muna muna musu kimiyya ne ba amma abin da muke musu shine tabbatar da kimiyya a cikin wata batar da kimiyya a ce babu wata kudura ta Allah a cikin kimiyya Shi ne addini babu yadda ya shi ne ba karɓar dina amma ita kana sun kimiyya da abin da ka gano ilimi ne Allah yana bada shi ga dan adam bukaci tun farko mun wannan asbabu ne Allah yake sa abu ka za a ya faru sai ka zai faru kuma Allah na fice ba dan adam ilimi ne gane wannan amma abin da ya kamata kai ne su yi ka karanta wannan ko ka fahimci wannan su sai ka tsara girmama Allah ka gane ta so ashe waɗanda abubuwa duka suna gwada maka iko na Allah da girman shi don daga abubuwa ɗan adam bai da hannun ciki gayar abin da a ciki shine ɗan adam kawai ya gano kaza ya gano kaza sakamakon baiwa da ilimi da Allah ya maka wannan shine wallahu ta'ala alam muna fata abin da muka yi daga sawaba Allah ta'ala ya amfani da shi ba mu da zanka wanda muka kusuri Allah ya fi mana ya fata mana ya shafe shi duka kai wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته